Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalim Masi Garba sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 27 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baballe an kama wasu manyan jami'an sojin kasar Gambia bayan wani yunkuri na juyin mulki a ƙasar. Ƙasar Ukraine ta yi kiran da akori kori ƙasar Rasha daga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan gwamnatin ƙasar Afghanistan ta ce wani bom da aka tayar cikin wata mota ya kashe shugaban 'yan sanda da wani lardi da dogarawan tsaronsa biyu. tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa masana tattalin arziki a najeriya sun fara tsokaci kan gargadin da bankin duniya ya yi kan sabuwar manufar babban bankin najeriya Ora ne suka bayar bisa kan ya kamata babban bankin najeriya ya yi la'akari da illolin da za su iya faruwa ko aukuwa a sanadiyan wannan canjin kuɗi. ina tafa da ƙarin bayani a jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasar na ci gaba da nuna alhini kan mutuwar wasu jami'an soja a kasar sakamakon hadarin jirgin su mai saukar ungulu. abun ba da daɗi eh, yana da kyau hakika abu da bincike a sanin yaya aka yi wanga abun kuma aka samu rasuwa su wanda suke cikin jirgin kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da ali mustapha sakwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. An kama wasu manyan jami'an sojin ƙasar Gambia masu alaƙa da wani yunkuri na kifar da gwamnatin shugaba Adama Baro a ƙarshen mako a cewar mai magana da yawon gwamnatin Gambia jiya Litini. gwamnatin gambia ta ce an kama wani gungun sojoji a ranar 21 ga watan nan na disamba dangane da wani yunkuri na juyin mulki a wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka mai mutane miliyan biyu da rabi wadda ke kusan zagaye da ƙasar senegal an kama ƙarin wasu sojoji biyu masu alaƙa da juyin mulkin da ake zargin an yi yunkurin yi a ƙarshen mako kuma suna taimaka ma masu bincike waɗanda ke ƙoƙarin fayyace zargin shirin na kifar da gwamnati a cewar ifrema sankari mai magana da yawun gwamnatin ya ce ana ci gaba da farauto sauran masu hannu a yunkurin juyin mulkin ƙasar ukraine ta yi kira ga ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya jiya litini da su sauke rasha daga kujerarta ta kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tana mai kiran matsayin rasha na mamba na dindindin mara halalci a wani bayani da ta yi a hukumance ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce matsayin na rasha na mamba na majalisar ɗinkin duniya kuma mamba na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗin a ta bakinta har yanzu ba tabbatacce ba ne rasha na karyar cewa an tabbatar da batun tana mai nuni da cewa tun a ranar 24 ga watan disamba na shekara ta 1991 aka fara tabbatarwa sannan a ranar 31 ga watan disamba na shekara ta 1991 din aka makala bajin ƙasa mai suna tarayyar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya alhalin kuwa babu wata hujjar hakan a dokance a cewar takardar bayanin a wani sakon twitter ministan harkokin wajen ukraine dmitry kwaleba ya ce shekaru 31 da suka gabata rasha ta wulakanta tanajin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta kuma wawuri kujerar tarayyar soviet a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba tare da bin halartaccen kokotacciyar ka'idar mallakar kujerar ba don haka kasancewar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ma majalisar ɗinkin duniyar ɗungurungun bai halatta ba a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen ukraine jiya litini ya ce gwamnatin ƙasarsa na son gudanar da babban taron zaman lafiya zuwa ƙarshen watan fabrairu idan su samu nema a yi taron a zauren majalisar ɗinkin duniya kuma sakatare janar antonio guterres ya zama mai shiga tsakani a zagayowar lokacin da rasha ta fara yaƙi a ukraine to amma minista kwaleba ya gaya ma kafan labarai ta associated press cewa za a iya gayyatar rasha ne kawai bayan ta kammala gurfana gaban kotun manyan laifuka na yaƙi. Kwaleba ya ce na gamsu matuƙa da abin da ya biyo bayan ziyarar da shugaba Vladimir Zelensky ya kai Amurka a makon jiya kuma ya bayyana cewa Amurka na wani shiri na musamman na tabbatar da cewa makaman kakkaɓo makamai masu linzami sun fara aiki a ƙasar Ukraine cikin ƙasa da watanni shida. Toma Dalla An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Batun sake fasalin Naira da babban bankin Najeriya ya yi, ya ja hankalin bankin duniya wato World Bank a turance, inda ya gargaɗin cewa sabunta kuɗin na iya yin illa ga harkokin tattalin arzikin talakawan ƙasar da ma ƙananan masana'antu, saboda gajeren lokacin da bankin Najeriya ya ɗiba domin sauya tsofin kuɗin zuwa sabbi. Me 'yan majalisu da kwararru a fannin tattalin arziki ke cewa a game da wannan gargaɗin wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi nazarin lamarin a wannan rahoton da ta aiko mana. Bankin Duniya World Bank mai kwata a Washington DC ya bayyana gargaɗin ne a wani sabon rahoto da ya fitar a shafinsa na yanar gizo. mai dauke da suna Nigeria Development Update a Turanci. Bankin ya nuna cewa sabuwar manufar za ta iya yin illa ga ƙananan 'yan kasuwa musamman masu hada-hadar kuɗi na yau da kullum da kuma ƙananan masana'antu. Wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati ya ce gargaɗin da Bankin Duniya ya yi ba sabon abu ba ne. Shawara ne suka bayar bisa kan ya kamata babban bankin Najeriya ya yi la'akari da illolin da za su iya faruwa ko aukuwa a sanadiyan wannan canjin kuɗi da muka fara yi kamar kwanaki goma da suka wuce asali in ba ku manta ba za ki ga cewa da an ce ko da kana da kuɗinka a cikin banki a ƙasar najeriya ba za ka iya cire kuɗin da ya wuce naira dubu ashirin ba da katinka in kana son kai wani cinikayya sai dai ka aika da kuɗi daga bankin ka zuwa bankin wanda kake so kai ciniki ciniki a tare da shi masu karamin karfi musamman wanda ba suna da karfi wajen jin harshen turanci ba ne irin wannan cinikayyar za ta yi masu wahala Shi kuwa mai nazari a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi tsokaci cewa tsarin yana da kyau amma ya kamata a fara shi ne daga manyan birane. Babban banki yana da daman ya gabatar da irin wannan tsari amma ya ɗauki manyan biranen ƙasan kamar yadda aka gabatar da tsarin a tashin farko inda aka ɗauki Legas da Port da Abuja da Kano aka yi tsarin gudanar da wannan cashless karanta kuɗi wajen mu'amala da kuma yi da shi ta yanar gizo. wannan haka muke tunanin babban banki ya fito da irin waɗannan tsari na ɗaya kenan na biyu kuma shi kanshi babban banki tunanin da yake na cewa zai rage hauhawan farashi da waɗannan tsarin ba zai yiwu masa a cikin lokaci gajere ba akan haka ne ga garabadan majalisar wakilai muhammad tahir manguno ya sha alwashin ta da maganar ƙarin lokaci idan majalisa ta dawo daga hutun ƙarshen shekara in duk lokacin da mun zo na za tattauna a kai zan nuna rashin gamsuwa na domin mutanen da suna can karkara abin da ake ci a turanci hinterland ya za su yi duk saboda kudin da za su yi da kudi dole zai su tashi sun zo headquarter karamar hukuma kafin su yi shine babban matsalan kenan ko da za a ci gaba da wannan batun musamman ma mu jihar borno da irin su yobe wannan a dan dakatar kafin a samu bankuna su koma karkara kafin a samu network domin wannan abin da suka cire in ba network sosai ba zai yi aiki ba abin jira a gani shine irin matakan da babban bankin najeriya najeriya zai ɗauka ganin cewa bankin duniya da ma yawancin 'yan ƙasa sun nemi a ƙara tsawon lokaci saboda a samu a sauya tsofaffin kuɗaɗe ba tare da an musguna wa kowa ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu To baballe hukumomin Taliban jiya litini sun ce wani bom da aka tayar cikin wata mota ya kashe shugaban 'yan sanda na wani lardi da dogarawan tsaronsa biyu. Kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan wato IS Khorasan ta ɗauki alhakin kai harin wanda aka kai a Faizabad, hedkwatar lardin Bajakistan da ke arewa maso gabashin ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan. ya gaya ma muryar amurka cewa babban jami'in 'yan sandan da aka kashe na kan hanyarsa ta zuwa aiki ne lokacin da wata mota shaƙe da bama-bamai ta dumfari motarsa abdulnafi takur ya ce fashewar da ta biyo baya ta kuma raunata wasu mutane biyu ya ƙara da cewa jami'an tsaron sun yi awon gaba da wasu mutane biyu da ake zargi. sannan ya ɗora laifin abin da ya faru kan waɗanda ya kira makiya afghanistan ba tare da cikakken bayani ba cikin kwanaki biyu an samu ayari na biyu na al'ummar musulmin rohingya a gajiye kuma cikin tagayyara waɗanda suka iso suka zauna a wata gabar lardin ace wanda ke arewa mai nisa a indonesia bayan sun shafi makonni suna tafiya a teku a cewar jami'ai mutanen waɗanda sun kai aƙalla ɗari da tamanin da da biyar suka hada da maza da mata da kuma yara sun iso ta wani kwararrababben jirgin ruwa na katako da almuru a gabar ujan p da ke murtiga wani ƙauyen da ke gabar ruwa a gundumar pidi da ke lardin na ace a cewar shugaban 'yan sandan wurin wanda ake kiransa da suna ɗaya kawai fauzi sun tagayyara sosai saboda ƙishirwa da gajiya bayan sun shafe watanni cikin teku a cewar fauzi an kai su dandalin ƙauyen inda za su kasance yayin da suke samun tallafi daga mazauna wajen da ma'aikatan asibiti da kuma sauran mutane fauzi ya ce jami'an shigi da fici da 'yan sanda na ƙoƙarin tantance 'yan gudun hijirar don gane ko suna daga cikin 'yan rohingya 190 waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙaramin jirgin ruwansu ya ɓace a tekun andaman yau kimanin wata guda a gaida ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai jamhuriyar nijar. 'yan kasar sun bayyana juyayi a game da hatsarin da wani jirgi mai saukar unguli ya yi wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin kasar biyu da wani sojan kasar waje ɗaya lokacin da ya faɗi ya kuma kama da wuta a filin jirgin sojan sama da ke birnin yamai a jiya litinin tuni dai aka kafa wa kwamiti domin gudanar da bincike wakilin murya amurka sulamu mumin barma ya aiko mana ƙarin bayani daga yamai a wata sanarwar da ta fitar a jiya litinin da rana ne ma'aikatar tsaron ƙasa ta ce wani jirgin soja mai saukar angulu samfarin me ya faɗi kuma ya kama da wuta lokacin da yake ƙoƙarin safka a filin jirgin sojan sama da ke birnin yamai dukkan wani yunkurin kashe gobarar ya citila lamarin da ya haddasa mutuwar sojojin ƙasar biyu da wani sojan ƙasar waje guda abinda ya jefa zulumi a zukatan 'yan ƙasa. irin su abdulrazak ibrahim da rafi'u abba dan ilela na harko dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, allah ya shi kan su waɗanda sun karga mu gidan gaskiya ƙasar nijar eh, ta yi hasara da makwabta waɗanda suke dafa mata bisa kan harkar yaƙi gaskiya wannan hatsari sai a ce to ina lillahi ina yun Allah ya ji kan musulmi da kuma wanda sun ka riga mu gidan gaskiya wannan hatsarin duk da cewa dai abu ala ne ya kawo shi amma ni abin mamaki a cikin kai ne shi daya a ce har yanzu akwai jiragen da har su tashi ba a samu tsoron daga damar su ba su sauka kuma a samu irin hatsari sanarwar hukumomin ta ce tuni aka kafa kwamiti domin gudanar da binciken da zai ba da damar gano mafarin wannan hatsari matakin da jami'in fafutuka na gamayyar fsan abdu alhaji idi ya na'am da shi abin ba da daɗi yana da kyau hakika bude bincike a san yaya aka yi wanga abun kuma aka samu rasuwa su wanda suke cikin jirgin kuma abun aeroport na sojina jama'a na bayyana fatan ganin an mai da hankali a wannan aiki ta yadda za a gaggauta sanar da 'yan ƙasa zahirin abubuwan da suka yi sanadin faruwar wannan hatsari. Ina ji yanzu gwamnati ta farga daga irin wannan kwance da kaya na bata ba labarai da ta saka ma 'yan kafofin sada zumunta na zamani su ba labarai da sun ga dama. Dole da kyawu aikin cikin na cikin gaugawa. Kada abin ya zo kuma 'yan ta'adda wanda sun hana ma mutane barci da ido biyu suna iya ikirarin cewa ai su ne sun kai. Eh, shi kuma mi sa su yi haka nan idan gwamnatin ta yi kwance da kaya an kamance da wannan magana ministan tsaron kasa a wannan sanarwa a madadin babban kwamandan kwamandojin niger wato shugaban kasa muhammad bazum ya isar da sakon alhini zuwa ga rundunar mayakan kasa da ma baki ɗayan al'umma sakamakon rasuwar waɗannan barade da hatsarin jirgi ya rutsa da su jim kaɗan bayan da suka fito daga atisaye sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumuni barma Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. me ra'ayinka game da barin jihohin najeriya su mallaki 'yan sandan kansu ayan ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hizba yan hizba shari'a suke bi ko suna tsoron allah suna bin kur'ani in kana bin kur'ani ko you will not go wrong su mutane za su bi eh, eh, kur'ani ko bible ba abinda muke tsoro kenan Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya ne? Yaushe za a kai lokacin da ake jin an shirya a samun irin wannan runduna ta jiha-jiha kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar. Waɗanne hatsara suke tattara a cikin wannan lamari ne? wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shine maudu'in da muke son mu soma muhara a kansa daga yau to amma kafin mu yi nisa bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin najeriya wato gwamnan jihar bauchi bala muhammad yake kallon wannan al'amari ga abdulwahab muhammad wakilin mu a can bauchin ta yakubu sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi ya jaddada kin amincewar wanzuwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari. ba daidai bane a ce uh, jihohi sun yi 'yan sanda na kansu yaushe muka biya albashin ma'aikata yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta tabarbarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu ba shi bindiga mu ce zai kare mu za mu iya biyan sa albashi to fa in ba mu ba shi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi haka shugaban ƙasa mai girma ah, muhammadu buhari ya gaya mana gwamnoni kuma muna tare da shi a kan wannan kudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake daukan wani lodi mu sake lafta wa gwamnati abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to a gaishe ka abdulwahab shi ma mai girma sarkin ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaba in allah ya kai mu yanzu bari mu haɗa ku da mu na abuja hassan mai na kaina ku ji gaggan jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundun 'yan sandan jihohi a can najeriya masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na saka mai wuya a yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi ne a najeriya inda ake ta muhawara kai wasu na goyon baya wasu kuma ba sa goyon baya kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na najeriya guda biyu akwai alhaji abubakar tsab wanda wannan suna ba bako ba ne a ko'ina cikin najeriya domin 'yan najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar lagos lokacin da yake kwamishina baya ga jihar lagos ya yi kwamishina a jihohin oshiso a sokoto oyo da abia sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman najeriya wanda masanin tsaro ne a najeriya ina maganar air commander ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu idan zan fara da alhaji abubakar tsab wanda na san kai baka goyon bayan a kirkiro 'yan sandan jihohi menene hujjanka na abin da ya sa waka san a kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya eh, wato eh, in zabi na gaskiya ne wato najeriya babban kasa ne ba kai mutane da yawa in aka samu dan sanda daya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro amma don rashin gaskiyan mutanenmu don rashin eh, eh, kwaɗayi rashin haddama bai kamata a ce mun samu eh, abin nan yan sandan state yanzu ba domin in an kawo za su ɗauki yan sandan nan su ci ma mutane mutunci kaga da abin da ya faru a ikiti da ce eh, eh, fayoshe yana da state police ne ai ba wanda isa eh, shiga abin nan ikiti da guke mai na da shi ne shi ma zai haka da samun hoton mai na da shi zai haka don yanzu in mun waye nan gaba kuma muna da haƙuri da juna a nan gaba watakila za a iya samu abin nan amma da yanzu da an ce an kawo za a gani za su mafaɗa kuma yanzu mutane suna maganar restructuring ko yana maganar restructuring da mutum ta ba su damar samu 'yan sandansu ba zai daɗe ba za a gani su su ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji to digini na abin nan disintegration ke na kasar nan wurin da ke jike a air commander ahmed tijjani baba gamawa na san kai kana goyon bayan kirkiro yan sandan jirgi a nigeria kai kuma menene hanzarinka to alhamdulillahi a hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a najeriya in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na najeriya abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ba wani shugaba wadda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba uh, mataki kuma shine uh, abin da zai kawo masalaha abin da zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu ba wai dan 'yan sandan najeriya sun kasa ba a'a shine a yi kokari a ga waɗannan jihohi an ba su dama su ma sun kafa jami'an tsaronsu a dalili ko shine idan aka yi haka ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya naɗa hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu ko don son ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin a yi kashe-kashe. kamar yadda shi eh, ya kuma na zan dawo gare ka bari mu dinga dan abin nan alhaji abubakar tsaf idan na wawaye ka idan muka duba misali kasashe irin su amurka da suka ci gaba na biyu akwai kasashe da za a ce kamar sa'annu ko na najeriya ne a asiya irin su pakistan da india waɗanda su suna da 'yan sandan jihohi idan har pakistan za ta yi 'yan sandan jiha ranka daɗe me zai hana najeriya ta samu 'yan sandan jihohi to su sun waye ba su da haƙuri mu babu da haƙuri kuma ba mu waye ba kowa yana son mulki na ƙasar nan kuma ga inda mutane suke sata kuɗi mutum da ke sata kuɗi ba su sata kuɗi suna son mulki mulkin da suke so kwasa su ma mutum mutunci za a da su suna da abin nan mulki kuma a ƙasan nan in kana da kuɗi kana da mulki ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa ka hana motoci tafiya to ka isa to irin hannun za shiga ciki kenan yanzu in da mun waye muna bin doka sosai ba muna tsoron Allah to in samu state police za mu samu laifi ba amma mun samu state police yanzu wato mun eh, muna zuwa a eh, disintegration hausa da bai nuna banto haka muna zuwa disintegration domin abin da ya kamata a yi yanzu ya kamata a ɗauki 'yan sanda da dama a yi musu training a ba su kayan aiki a duba da lafiyan eh, eh za mu zo kan wannan am eh, ya kuma da baba kan na zo gare ka kamar da nake gaya masa kasashe sa'anin Najeriya irin su Pakistan da India suna da yan sanda na jihohi kana ga lokaci bai wadda ce tun da ma duka kamar su ne da waɗannan kasashen mun samu namu yan sandan na jihohi eh gaskiya ne a in ka duba su kasashe irin su America irin su India irin su Pakistan da sauransu dukkan suna da yan sanda na jihohi da sauransu Ah, wato abin magana shine a nan ah, tsoron da ake yi kamar yadda shi ah, babban yayana ya faɗa shi kwamishina abubakar sab gaskiya ne in ka duba a yanzu a ƙasar nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa su wawa su fafakere su sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi wa'annan 'yan sandan jihohi amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita a in ka duba misali a najeriya akwai jihohin da suka yi yanzu ka duba kamar jihar kano ai sun yi karota sun yi hisba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin A shi jajirce ne a Rabi musa kwankwaso ya tashi ya tsaya eh, lokacin shekarau mm. da kuma shi kansa lokacin kwankwaso da yake sun yi karota shekaru ya huzba so in ka duba wa'annan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma wa'annan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su so haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi 'yan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren. idan muka duba duba yadda jihar kano ta yi hisba duk da cewar ba 'yan sanda ba ne amma suna wani bangare na aikin 'yan sanda kuma kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hisba din fiye da 'yan sanda domin ni na je rikotar hisba a kano na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma kaga wannan hisba ne kullum ba 'yan sanda ba ne baka jin cewar inda ce za a sami irin waɗannan ɗin misali a jihohi zai saukawa 'yan sandan aiki? yan hizba eh, shari'a suke bi ko suna tsoron allah suna bin kur'ani ne in kana bin kur'ani ko you will not go wrong waɗansu mutane ba za su bi kur'ani eh, eh, ko bible ba abinda muke tsoro kenan mm. domin lokacin da nake a police abin nan a lagos mm. lokacin da muke da local government police mm. na abin nan na ibadan su suka kawo tashi na har muka samu wasu da cikin yaƙi. To gode malamai to wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗa farko da muka yi na wannan muhara da za mu ci gaba da yantan Allah kai mu a shirye-shirye mu masu zuwa game da bukata ko kuma akasin bukatar samar da rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya. muna godiya ga su bakin damu da suka hada da tsohon kwamishin 'yan sanda abubakar sa da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato ahmed tijani baba gamawa da kuma musamman shi hassan maina kane da ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da ya kuma daga abuja daga nan washington dc aliyu mustapha sakwato ne yake muku bakwana a madadin su a huta lafiya to madalla gaida aliyu mustapha sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice To a takaicen an kama wasu manyan jami'an sojin kasar Gambia masu alaka da wani yunkuri na kifar da gwamnatin shugaba Adama Baru a ƙarshen mako a cewar mai magana da yawun gwamnatin Gambia jiya Litini. gwamnatin ta gambia ta ce an kama wani gungun sojoji ranar 21 ga watan nan na disamba dangane da wani yunkuri na juyin mulki a wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka mai mutane miliyan biyu da rabi wadda ke kusan zagaye da kasar senegal kasar ukraine ta yi kira ga kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya jiya litini da su sauke rasha daga kujerarta ta kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tana mai kiran matsayin rasha na mamba na dindindin mara halalci to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.